Jama'a barka mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. To Amina kin san su kansu masu saurare sun ainihin tabbatar da wannan rana ta Alhamis rana ce ta shirin mu da muke duba kiwon lafiya wanda a yau ma a ran goma ga watan Satumbar. shekaru ran goma ga watan satumbar goma da watan oktoba to oktoba haka ne lalle <laughs> to lalle ga watan oktoba na wannan shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan ranar tabuwar hankali wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware a duk kowace shekara ko me ke kawo wannan matsala ga mutane da dama ko menene taken wannan shekara eh, ko taken eh, na wannan shekarar bana ba kwarai kwa taken bikin bana shine kare kai daga kashe kai idan muka ce kashe kai a kalmar hausa ce amma a turanci watakila za a fi fahimtar ta ita ce suicide shine abin da bature yake cewa suicide wato mutum ya kashe kansa da kansa eh mutum ya kashe kansa da kansa batu mutum ya kashe kansa da kansa wato muna tafa da ƙarin bayani sosai kuwa to yi wakilin sashen hausa na murar amurka mahmud ibrahim kwari ya samu zantawa da, dr aisha Garku da ke asibitin koyarwa na malam aminu kano to sannan kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a facebook sai ku biyo mu a cikin wannan shirin domin ku ji yadda zai kaya. Kwarai amma yanzu amina bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi ma mutane a shafinmu na abota na facebook inda kin san a yau mun tambaye su cewar a ganin su me ya kamata hukumomi da al'umma su yi wajen taimakawa masu lalurar bacewar hankali to sai kuma suka amsa mana da cewar jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce mu janyo su a jiki mu nuna musu so da ƙauna su kuma hukumomi su samar musu da asibiti na musamman domin kula da su. Shi kuwa Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki cewa suka yi ta hanyar tallafa musu da kuɗaɗe domin dukkan wani tallafi bai kai na kuɗi ba domin neman lafiyarsu. Shi kuma Abdurrahman Aliyu Balkore ya ce, ta hanyar ɗaukar su tamkar 'yan uwan jinin su tare da kai su asibitocin kula da masu taɓin hankali irin su, a yayin da su kuma hukumomi za su duba su tare da basu magani kyauta. Shi kuwa Tahir M Tahir Jambulo Kano cewa tabbas hakika abin da dai ya kamata a rika kula da shige da ficensu da kuma zuwa wajen likitoci wajen yin magana da su dangane da illar hakan da kuma yadda za a magance ta. To shi kuma Albi mai nama ya da gungume bauchi ya ce, Salam yau da gobe, hakika kamata ya yi hukumomi su tanadi wajen kula da masu ɓacewar hankali mai kyauta shine mafita. To kin ji shi kuma ra'ayin Safiyanu Muhammad Magariya cewa assalam yau da gobe ni dai a gani na ya kamata shugabanni su nema musu magani na kyauta. To kaga shi kuma Nasiru Kainuwa da cewa yayi a tsari na gwamnati akwai gidan mahaukata don haka gata mahaukaci a kai shi gidansa a ajiye shi tare da ba shi kulawar da ta dace. Allah mun gode ma da ka mu rai da lafiya game da hankali. To Allahumma amin to aikin ji wannan yayi magana. Warai. Shi kuwa addabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi Najeriya cewa salam yau da gobe ikon Allah ko shakka babu yau kam wannan maudu'in naku yana da matukar muhimmanci saboda haka dole in ƙara sautin akwatin rediyo na domin jin cikakken bayani daga bakin dakta da kuka gayyato muna fatar Allah kuma Allah kuma ya saka muku da mafificin alkhairinsa amin to amin Sai kuma amsar Mu'azu Isa Findiga daga jihar Gombe tarayyar Najeriya. Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Mu'azu. Inda ya ce, Salam yau da gobe ikon Allah, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya amin summa amin. A gaskiya abin da ya kamata hukumomi da al'ummomi su yi shine su taimakawa masu fama da lalurar taɓin hankali wajen kula da lafiyansu. Kuma muna taya su da addu'ar Allah ya yaye musu wannan lalurar. Amin. Allahumma amin. So Amina kin ga shi amsar wannan ma ai abin ma akwai tana da taɓa rai ko in ce tana da sosa rai. A ah, kin ji abin da ya ce shi Aliyu Sama'ila mai ruwa ya ce ya kamata a riƙa ba su kulawa da ta dace kamar yadda ya ga wata mata jiya ta riko wata mahaukaciya a daidai bakin ginin bankin First Bank a garin Funtuwa da misalin karfe hudu da minti arba'in da biyar na yamma. Ikon Allah. Mm. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Abdullahi Lakifintuwa inda ya ce, Hakika abu ne mai kyau gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka ma masu ɗauke da wannan lalurar. To muna godiya sai ku ci gaba da aiko muna da ra'ayoyinku akan duk wani maudu'i da muka sa. To jama'a yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari don jin tattaunawarsa da Dr. Aisha Garko. Dakta goma ga watan Oktoba ne ake bukukuwa ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da kan jama'a da faɗakar da su da kuma tattauna akan lalurar ƙwaƙwalwa. wacce aka saba yi da shekara-shekara a takaice a dunkule za mu ɗan ɗanyi mana tambihi menene yasa nema ma ita hukumar majalisar ɗinkin duniya ta yi tunanin cewa a keɓe wannan rana domin irin waɗannan. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Um, ita wannan rana an ware ta duk goma ga watan goma kenan goma ga watan oktoba na kowace shekara za a yi shi saboda a samu wayar da kai na al'umma game da cututtuka da suke shafar kwakwalwa hmm. so ake a sami wayewar kamar yadda na faɗa sannan kuma a rage kyama na abubuwa yawanci zaka ga mutane ba su har yanzu ba a karbi abubuwa na ciwon kwakwalwa ba saboda haka dai shine aka ware wannan ranar saboda mutane su fahimci ranar da mahimmancinta kamar mu a nan lardin yawanci an daɗe shekara da shekaru ana alakanta ita lalurar kwakwalwa ɗin watakila da wani yanayi na abin da aka fi kira ko dai iskokai ko makarai kina so ki ce yana ɗaya daga cikin hikimomin da ya sa aka keɓe wannan rana watakila a wayar da kan jama'a cewa irin wannan lalura ta kwakwalwa da ta kan samu dan adam ba lallai tana da saba ko kuma bata da nasaba da abin da ake danganta ta da shi na makare ko kuma iskokai ba yawanci idan aka zo aka yi bincike zaka ga akwai dalilai da suka kawo wannan abubuwa watakil gado ne watakil kuma wasu abubuwa ne na halin rayuwa yau da gobe da suke samun mutum hmm. zai iya samun waɗannan matsalolin hmm. kuna karfafa gwiwar mutane su zo asibiti kenan domin a duba su E gaskiya ne hmm. kullum ma abin da muke faɗa kenan saboda yawanci mu kamar abin da yake faruwa da mu shine duk lokacin da ka ce wani bashi da lafiya ka fara ganin alamun saboda yawanci mu rashe-rashen lafiyar mu mutum shi da kan kanshi baya gane yana da matsala wani ne daga gefe ko wanda yake kusa kusaci da shi zai ga abubuwan da yake yi bayan da yake yi da ba hmm. ai kuwa akwai matsala wata ta zanta tutukan ma a tsakanin su kafin kai daga karshe a zo a yi tunkare ka hmm. yawanci kai baka gane ba amma su sun gane to kaga irin kafin a tunkari likita to kuma yawanci in aka zo ma an tunkari likitan kai kuma likita kana gani ai wannan matsala ta lafiya ta bangaren kwakwalwa ne ku tafi gurin likitan bangaren kwakwalwa sai su ce maka su a tabau ba za su je ba ai shi su ba hauka suke yi ba hmm. shi ba hauka yake ba likita baka gane ba kaza kaza ne amma kuma mu abin da muke so a gane shine dan an ce likitan lafiyar kwakwalwa ba wai lallai ciwon hauka ba ne akwai ciwuwuka da yawa da kwata-kwata ma ba za ka gane ma alamun mutum yana wani abu da ba daidai ba cututtukan suna da yawa a misali farfadiya in maka dauko farfadiya in ba lokacin da mutum yake farfadiya ba ma ba za ka taba ganewa ba a misali in maka dauko fitsarin kwance na yara in baka san yana yi ba ba za ka taba ganin wani abu a tattare da shi ba ba za ma ka gane ba to irin wayannan abubuwan suna da yawa amma kana cewa a taho gurin likita psychiatrist to kuma za ma ka iya za ka ga bacin ransu sosai su nuna maka su ba haka ba ne to a likita kamar um, fitsarin kwanci da yara kan yi shi ma yana da nasaba kenan wani watakila da lalura ita kwakwalwar yawanci gaskiya hmm. yara yawanci inda yaro ya wuce shekara hudu zuwa biyar yana fitsari ya kwanta da dare ya fitsari to matsala ce in dai aka a misali musamman ma kuma an kai shi sauran likitoci tunda a yanzu an ci gaba a harkar lafiyar kanta zaka ga likitoci kala kala kala akwai likitan da shi abin da ya gwanance akai shine harkar mafitsara to in dai a misali an kai mutum wurin su ya ce ba shi da matsala ko a gadon bayansa ko gadon baya kamar ina maganar um, gadon baya spinal cord mm. yawanci waɗanda suka samu matsala a spinal cord su suna lakarsu yawanci sai kaga ba sa iya rike fitsari to in ba mm. a misali aka je aka tabbatar da cewa ba kaza bane ba kaza bane to yawancin aka turo su wurin ana ba su magani kuma suna jin sauki fitsarin kwanciya is a mental illness um, kusan dan shekara idan za a yi wannan taro ko biki ko gangami akan fitar da wata alkibla ko kuma wani bangare na shi yanayin wannan cuta ɗin ta kwakwalwa a yi mai da hankali a kansa bana menene taken bikin na bana taken bikin bana shine kare kai daga kashe kai idan muka ce kashe kai a kalmar hausa ce mm. amma a turanci watakil za a fi fahimtar ta ita ce suicide shine abin da bature yake cewa suicide wato mutum ya kashe kansa da kansa eh mutum ya kashe kansa da kansa to kuma shi wannan ma'anarta bisa ma'anarta ta zo da cewa mutum zai kashe kansa da niyyar da kan kansa da niyyar ya halaka kansa ba tsautsayi ba ne yauwa mm. yana sane ya ɗauki ransa da kansa. Akwai abin da aka yi la'akari da shi watakila aka zakulo wannan maudu'i na bana um, don watakila bukin ya da hankali a kansa? Haka. Um, yanzu idan muka duba duniya gaba ɗaya kusan hankali ya karkata akan waɗannan lamuran da kamar sababbin abubuwa ne amma ba sababbi ba ne abubuwan nan sun fara lokuta tun a can can baya da yawa shi wannan magana ta kashe kai tana yanzu ɗaya daga cikin go abubuwa kan gaba guda goma da suke janyo mutuwar mutane a duniya sannan ita ce ta biyu a tsakanin mutane da suke shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da tara a duniya to kaga ai ko abu ne ba diddiga ta nuna cewa a duk shekara mutum dubu ɗari takwas mm. sun kashe kansu a baya amma a wannan shekarar ƙididdiga abin da ta nuna shine akalla an kai wurin mutum miliyan ɗaya da suka kashe kansu a shekara ɗaya to kuma abin da ƙididdiga take nuna shine a faɗin duniya baki ɗaya mm. a lokacin da za a zo shekara ta ashirin abin zai kai wurin miliyan ɗaya da rabi hasashen da hasashen da ake idan abubuwa suka ci gaba da tafiya yadda suke Yawa in abubuwa suka ci gaba da tafiya yadda suke hmm. hasashen da ake shi ne to kaga abu kullum kusan kenan an ma samu ninkuwar daga dubu ɗari takwas an tafi miliyan ɗaya da kusan rabi kaga hmm. an samu kusan ninkuwar abin abubuwa suna ƙara ta'azzara abubuwa suna ƙara ta'azzara hmm. to amma kuma abubuwan nan yadda aka kalle su shine um, shi wannan um, magana ta kashe kai ba ta da yawa sosai a kasashe da suka hada da syria da iraq da afghanistan waɗanda ba kasashe ne da kika lissafa wanda suke fama da ya kiyake shekara da shekaru eh, haka hmm. to ai yawanci idan aka zo lokacin takura kamar irin na yaƙi suka ga mutane sun haɗa kansu sai ka ga kowa ni da dan uwana kana mm. wannan din ana nuna soyayya ana nuna soyayya juna saboda wannan tsanani da aka shiga a mm. misali na yaƙi an mm. nuna wannan akan yaƙi sannan kuma wannan zai iya nuna mana cewa waɗannan ƙasashe ne na larabawa watakin ƙasashe ne na musulunci kuma a gaba zan zo ne bayanin yadda addini yake taimakawa yake rage yake tasiri yake rage hauhawar wannan al'amura amma kuma kamar yadda na kawo waɗanda suke da mafi ƙasƙanci su kama an ce wai mutum goma ne a cikin mutum dubu ɗari to amma kuma an kawo ƙasashe da su kuma suke da su da yawa a misali kaga kamar an yi maganar ƙasashe irin su rasha hmm. su kuma sai abin yake hauhawa ya mm. zama ya yi yawa sosai in ka ɗauko dai ƙididdigar duniya shine abin ya fi yawa sosai a irin waɗannan ƙasashen amma kuma eh, yayin da ke cewa a ƙasashen watakila irin na turai ɗin kamar da suka bada misali da rasha yake suna yawa eh, nan ma kuma mu a nan watakila ƙasashen mu na afirka an ci gangaro najeriya za ki ga kaman a 'yan kwanakin nan ko a 'yan shekarun nan ko watannin nan da ba su da nisa abinda ake ta ji labari a irin waɗannan su amerika ɗin ko su rasha ko su ina ne gashi yana watakila faruwa yau to kaga na ɗauko maka ƙididdiga hmm. yanzu a najeriya da ake tunani shine ƙididdiga ta kai akalla mutum goma zuwa goma sha biyar a duk mutum dubu ɗari a Najeriya amma dai abin da yasa ba za ka ce lalle lalle ga abubuwan ba kawai hasashe ne saboda kaga a misali a irin kasashen mu ba mu da aji adana bayanai adana bayanai yawa babu wani ma ta yiwa jijiji ya kashe kansa ba ma sani ba ba a ma sani ba hmm. kuma ba a faɗa ba wani kuma ya kashe kan nasa amma ba a kai wa hukuma rahoto ta aji wannan yawa saboda haka yawanci ƙididdigar da muke da ita a Najeriya hmm. yawanci shine abubuwan da za a kawo ta rediyo ko talabishin ko wa'annan abubuwa na instagram ko su mm. facebook yawanci dai gaskiya da wannan ake amfani saboda kamar jaridar daily trust mm. ta kawo cewa daga tsakanin april watan afrilu na shekara 2017 mm. zuwa watan mayu na shekara 2018 kaga muna maganar wata 13 kenan ana abin da rahoto ya kawo na waɗannan kafofin sadarwa ɗin hmm. shine mutum tamanin aka bayar da rahoto ta kafofin sada zumunta cewa sun kashe kansu a waɗannan lokutan hmm. eh haka shekara a cikin shekara daya da wata daya cikin shekara daya wato hmm. ka tambaye ni kuma abubuwan da suke ake ganin abubuwan suna hauhawa yawanci dai gaskiya muna ganin um, kafofin watsa labaran nan hmm. su suke wani watakila a baya duk ana yi amma ba ma a ji amma yanzu tunda akwai hanyoyi da yawa mm. watakil a wata unguwar ne ma an yi a wani garin ma an yi mm. amma kai ka sami labari kana zaune a inda kake mm. so aka wannan ƙara wayewar da waɗannan kafofin shi ma ya ƙara taimakawa yawa eh. da yawansu sannan idan muka ɗauko daki-daki abubuwan da suke janyo waɗannan abubuwa suke faruwa kuma kamar zaka ce abubuwan da suke janyowa hakan take faruwa yawanci gaskiya ƙididdiga ta nuna cewa kusan mutum 90 cikin 100 da za su kashe kansu suna da matsala ta lafiyar kwakwalwa eh hmm. akwai wani abu da yake damun su da ya shafi lafiyar kwakwalwarsu hmm. wasu an fahimta wasu ba a fahimta ba daga cikinsu mafi kan gaba a ciki shine depression ciwo na depression da a hmm. hausance zamu ce ciwo na tsananin damuwa da bakin ciki mutum zai ta koke-koke komai baya mishi daɗi zuciyar shi tana kunci kana bacin rai a hankali a hankali kuma har sai ka zo ka ji rayuwar ma bata da amfani rayuwar ka bata da amfani kai kanka baka da amfani gaba kuma baka da future hmm. ba ba wani taimako da zai zo wurinka hmm. so da haka abin da zaka ci gaba da tunani shine to nema amfanin rayuwar baka da makoma amma baka da makoma baka da mafita hmm. to wannan depression shine kan gaba Yusuf kaji batutuwan dai da suka tabo a cikin wannan hiran. To kin ga bayanin likita ma kusan ma in mutum ya zauna ya saurari bayanin ta kadai ya isa ya fahimtar da mutum ma wai menene ita wannan lalurar da kuma ya za a yi a magance ta. Kuma na ga yawanci abin da muke tsammani kamar shine shi lalurar bacewar hankalin ya wuce nan. Eh, ya wuce nan nesa ba kusa ba. Sosai. kuma irin mu'amalar mu ma da mutane nan gaba na dan saurare kaɗan daga cikin hirar da suka yi ta yi magana akan cewa wani lokaci ma magana wato gulmace-gulmace eh, tsegumi shi ma duk yana iya sa mutum cikin wani irin matsanancin damuwa eh. wanda turawa suke kira da depression a turance kwarai da gaske mhm. to ai duk in kika zauna kika duba zaki ga su kansu likitoci ma ko a nan suna magana akan abubuwan da kan haddasa ainihin wannan tabin hankali ko kuma gushewa hankalin yana da alaka da yadda ma mutum ke mu'amala da mutane da kuma shi kan shi to ai amina bari mu kara gaba har yanzu dai ana tare ne da sashen sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe inda muke tattaunawa da Dr. Aisha Garko wadda abokin aikinmu Mahmud Kwari ya ainihin tattauna da ita A kan wannan matsala wato inda kuma har aka kawo magana wannan da muka yi ta depression din nan da ake magana a turanci bari mu ci gaba. daga cikin abubuwan da suka biyo bayan depression kuma akwai shaye-shaye waɗannan kaga shi ma ya zama ruwan dare gama gari gurare da yawa Kama shi ita wacce dimuwa da yanayin damuwa da mutum ke samun da kuke kira depression din nan menene yake haddasa yi um, abubuwan suna da yawa yawanci da damar mata sun fi maza samun wannan ciwon hmm. sannan wani lokaci akwai gado kamar yadda muka faɗa idan a dangi akwai wanda yake da shi hmm. sannan idan wani abu na tashin hankali ya samu mutum mutum na rasuwa ko na rashi mutum zai iya samun wannan wani lokacin kuma macen da ta haihu za ta iya samu amma yara ma fa suna samun a cikin ta lissafa ba ne kin ce kin amato talauci ba yawa talauci din kamar yadda aka gani shine mutanen da suke karkara sun fi wannan akan mutanen da suke maraya yawa eh, shi ma wannan yana ƙara dalilan dai suna da yawa kin faɗa mana abubuwan da suke haddasawa da kuma yawan alkalman da ma suke faruwa a ƙasa tsakanin al'umma akwai abin da kuke cewa rigakafi ne ko kuma a'a kawai sai dai in abu ya sami mutum aka ga alama a kan shi asibiti akwai rigakafin ita wannan matsala ta wato yunkurin kashe kai da kai misali hallaka kai misali a misali eh akwai abubuwa da za a iya yi da za a kare faruwar wa'annan abubuwan sun hada da yawanci mutane kafin su yi wannan abun suna faɗa abun da bature yake cewa warning signs hmm. a misali kafin hakan akwai alamomi na gargadi yawa yawanci za su ce wane wane na bi na bashi ko ina bin wane bashi ko kuma in wani abu ya same ni kuyi kaza ko kuma in na mutu ku roƙan min Allah ya yafe mu irin waɗannan maganganun dai da zaka rinka tunanin watakil da hankalin mutum ya kai kan wurin zai fahimci cewa fa wani abu ne yake faruwa hmm. amma yawanci sai ka ga ba a fahimta ba ba a gane ba sai bayan abin ya faru sai kuma a zo a ta kawo labarin amma irin wannan eh, kamar yanayi ne na wasiya wanda watakila ah, mu a nan lardin mun fi danganta shi ko alakanta shi da mutumin da yake da cikin tsananin rashin lafiya kuma yake ba da wasiya kenan mutumin da za a iya cewa a hakan lafiyarsa kalau in aka je na ya furci irin wannan mai kama da nau'in wasiya a bibiya kenan eh a bibiya amma ba mu ce wai tabbas tabbas duk wanda yake yin hakan ga abin da yake kokarin yi ba kenan mm. amma bibiyar ita ce yana ɗaya daga cikin alamomi sosai ma kuwa abin ma yanzu da muke faɗakar da mutane shine idan kaga mutum yana ware kansa sosai ya baya shiga cikin mutane hmm. ko kuma kaga alamun damuwa sosai a cikin abubuwansa ko kuma kaga yana ta shirye-shiryen shirye-shirye dai kama a misali lokuta da yawa an ce waɗanda suke yin wannan abin suna barin kamar takarda ta wasiya ta mai suke su eh, rubutaccen sako na da za su bar wa yan uwansu ko mm. kuma wani lokacin ka ga ya je ya siyo abin da zai amfani da shi mm. ya yi wannan abin yawwa a najeriya dai an kawo rahotanni da yawa suna kawo abubuwa da mutane suke amfani da su wurin yin wannan abin nan duk da haka najeriya ta yi kokari a lokacin saboda sai ta ce ma ta hana sayar da waɗannan abubuwa mm. aka yi banin ɗinsu kwata-kwata daga kasuwanni mm. amma kuma mutane yawanci suna amfani da kamar overdose na magani da ake mm, faɗa. Yawanci ka sha biyu ka sha goma. Yawwa shi ma wannan hanya ce sosai da mutane suke amfani da ita. Mm. Wasu kuma za ka ga rataya ce za su yi wa kansu da kansu. Mm. To yawanci daga cikin abubuwan nan da muke so a yi amfani da su wurin rage um, faruwar hakan shine a gano yawwa a gano ai in kana tare da mutum ka gan shi a cikin damuwa ya kamata ka tambaye shi me yake samun shi musamman kuma in ka san wani abu na ɗimuwa ya same shi ko ya shafe shi wanda ka san ya daga mishi hankali ko a nesa ko a kusa ko a nesa ko a kusa mm. eh ya kamata a bibiye shi a rinka kalla me yake faruwa mm. mu kuma a misali a likitance idan aka zo wurin mu ya kamata mu tambaya cewa yawanci abin da mu a likitance muke gani shine wai duk wanda ka tambaya ya kake jin rayuwarka ka taba jin kamar dama ka mutu ka huta a wannan lokacin kana faɗa wani daman neman wanda zai yi wannan zancen yake da shi ya tattauna wannan maganar ai yawanci magana ce ta in ka kawo irin wannan maganar za a ce a dogara da Allah Allah ya isar maka duk wa'annan abubuwan wanda addini ya kawo kuma yawanci kamar yadda na ɗauko wannan bayanin daga farko addinin yana taimakawa matuka a hmm. wurin rage yawan yawayawan waɗannan abubuwan a mm. musulunce addini ya taimaka sannan ko a katolika a misali in ka koma wurin kiristanci mm. su ma an kawo wannan nafsi na mm. cewa ba a san hakan ta faru saboda kaga addini a nan ya kara taimakawa ya yi tasiri kuma zai rage um, abubuwan hmm. to kuma akwai abubuwa da muke so mu faɗa na faɗakarwa hmm. kamar irin waɗannan lokutan idan suka zo kaga za a yi magana a gidajen rediyo kafafen hmm. sadarwa dama a nan nake so in kai gare shi cewa tunda an tsara abin da shekara-shekara ake ku a bana a wannan shekarar musamman a wannan asibiti Uh, kun tsara wasu abubuwa da za ku ne don na jan hankalin mutane da ilimantar da su ko an karar da su game da waɗannan abubuwa da ake gani? Eh a um, laraba tara ga watan oktoba an yi abin da ake cewa hospital presentation kamar ma'aikatan lafiya na cikin asibitin ma na aminu kano mm. an yi musu faɗakarwa ta yadda za a yi gane wannan abubuwan da kuma yadda za a magance su da irin taimakon gaggawa da ya kamata a bawa watakila wani zai zo kansa ne yake ciwo ko cikinsa ko wani abu ne kuma da haka kamar su kansu ma'aikatan an faɗakar da su game da za su gano ko wannan mutumin yana da waccan cuta ga kuma yadda ya kamata a yi an yi amma kuma kan gaba a cikin abubuwan da aka faɗakar din shine mu rinka tambaya mm. mu rinka tambayan marasa lafiyan nan su zo kamar yadda muka faɗa wani abin da yake jira kenan kuma zai buɗe zai faɗa makan ga kaza yana jin kaza yana jin kaza kai kuma ka san taimakon da ya kamata kai mishi a misali zaka tambaye shi to kana jin kaza wace wannan ciwo ne na damuwa da yake dame da ciwo na bakin ciki yana ta yi shi shi kadai amma in Allah ya sa sai kaga daga nan kuma an tafi takin da za a samun mishi amma likita irin waɗannan tambayoyin wani lokaci in aka yi wa mara lafiya sai ya ji kamar za a shiga wani hurumi nasa na rayuwarsa ta iyali ko kuma abin da kuke cewa private wato rayuwarsa ce wacce ta banta da shi da karin kansa bakwa ganin wannan dalilin yakan sa ko a samu turjiya ko kuma rashin amsa bayanin ko kuma ba da bayanan da za su kai ga fahimci mai yawa yawanci abin da ake tunani kenan mm. amma ba haka ba ne bincike ya nuna mutane da yawa da suka faɗa cewa da aka tambaye su suka faɗa za su yi an taimaka an cire su daga wannan ƙangin wato eh, bayan an tambaye su sun ayyana eh, wannan aniyar tasu eh, yawanci dai gaskiya ba na jin akwai wannan tunanin na an shigo maka ka yawanci dai gaskiya ana faɗa ɗin sai kaga kuma abin ya tafi har an zo an sami mafita kenan dai ko da wani ah, watakila zai je asibiti a masa irin wannan tambaya abinda likita take faɗa shine kada ya ɗauka cewa wani sa na rayuwarsa ta iyali za a shiga kenan gaskiya ne abin da muke so kenan ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka masu sauraro ƙarshen shirin namu kenan a yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Dan Crafton tare da abokin aikina da ya ta na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. ne ba ma ba.